Sannunku ko? Yalla ba ya aiki. Alhamdulillah. Yawwa. Da Allah, eh da Allah mun zo ganin wata kanwata ce da aka kawo daga sabuwar gandu. Me sunanta? Sunanta Jidda. Ko za ku ganta ba yanzu ba? Da Allah a taimaka. Ku zauna. Shikenan. Mun gode. Me ya kai ki gidan a daren wannan ranar? Na je ne mun yi sulhu da ita akan faɗan da muka yi. Me yasa baki buga mata waya ba kika ɗauki kafa kika tafi har gidansu? Na ki kira ta a waya ta ki ɗauka shi yasa na je gidansu saboda abin ya dame ni. Jidda. A ah, magana da kike faɗa hankali ba zai ɗauka ba kun yi faɗa da yarinyar nan kin kuma yi ikirarin cewar sai kin ga bayanta wannan 'yan murya da kike da kuka da kike ba za su kai ki ko ina ba zai fi dacewa idan kika faɗa min gaskiyar al'amarin yadda ya faru me yasa kika kashe ta wallahi tallahi ban kashe ta ba. Salma ta gaya wa mahaifiyarta cewar kun yi faɗa. Kuma kin yi alkawarin cewar sai kin ga bayanta. A daren aka shiga gida aka kashe ta. A daren kuma kika ɗauki ƙafa kika je gidan. Daidai kwatankwacin lokacin da aka samu gawarta cewa ta mutu. kina zaton cewar kina da wata hanya da zaki mana wayo da hankali ki ce baki san yadda al'amarin ya faru ba ba san taba iya kashe mutum ba a rayuwata wannan kuma alkali zaki wa wannan jawabi ba mu ba yanzu za a tattara dukkanin bayanan da za a ɗauka yanzu naki za a tura gaban shari'a idan ya so kika je duk abin da kika faɗa yanzu da shi za a amfani jabir assalamu alaikum sannan ku to sai na ji abu na tashin hankali haka to ya za a yi kasim in ka ce tashin hankali ma ai abin ba a misalta shi jidda tana ta fara fara'a yadda take yi kullum tana wasa da dariya aka yi mun sallama da jidda kawai sai gashi masifa ta faɗa kanta kada ku damu za ta fita insha Allah shi ne nake ta gaya maki ki kwantar da hankalinki shi laifi wani abu ne wanda in kayi shi kayi shi in kuma ba kai ba kai ba to tun da ba ta aita ka ta laifin nan ba insha Allah we bi free Allah ba mu sa'a amin baran shiga ciki babu damuwa ku zauna da Allah to in ka shiga kasin ka gaya musu su taimaka su ba mu ganta mu ba damuwa wannan ba komai bane sannan ku da aiki ya aikin sunana barista Kasim. ina son na ga inspector na gode inspector ah barista ya aikin yau kuma diran miki haka aka yi min haka ba sanarwa kai tsaye as long as za ka kashe waya ka i will do the same thing ah wallahi ba kashe waya na ne ba Kasan wani lokacin network yana ba mu matsala a nan area amma me kaka gidan namu yau wato yarinyar da zan aura ita ce aka ce an kawo ta wurinka ana tuhumarta da cewar wai ta kashe kwata kada ya jidda jidda ai hankalinka ma bare ta sharaf kuma bare razana ba sai ka da kes din yake Allah inspector warai da gaske mu je office ka ji saboda akwai sarkakiya a cikin al'amarin kuma jidda sun yi fada da yarinyar da aka kashe jiya da yamma a makaranta mahaifiyar yarinyar ta ce kamar yadda yarinyar ta gaya mata ni kuma ta sanar da ni cewa yarinyar ta yi alkawarin cewar sai ta ga bayanta subhanallah hakan ya sa ta sanar da ƙanin mahaifinta kan cewa ga abin da ya faru nufin su washe gari yau kenan za su zo police station domin su yi report to a daren kuma sai aka kashe yarinyar da jidda da mai gadi sun tabbatar da cewa lalle jidda ta je gidan jiya da daddare kusan karfe goma saura kuma a wannan lokaci daidai ne da aka kashe ita wannan yarinya duk da budurwarka na ci gaba da musu amma magana ta gaskiya tana cikin wannan laifi tsundum inspector duk da ba ta iya kashe mutum ba ko da kwa ba kawata ko kuma akwai dangantaka ba mutane ai suna canjawa barista za su iya zuwa su aikata abubuwa cikin ɓacin rai daga baya kuma su dawo suna da na sani masu laifi sun saba yin dinayin laifukansu musamman in suka zo hannun 'yan sanda yana da kyau kuma ya kamata ka yi gaidin ɗinta domin ta ba da haɗin kai ko don ta ɗan samu sauƙi wajen alkali daga irin hukuncin da zai yanke mata a cikin laifukanta. Wato, idan da ce min aka yi a lokacin da suke faɗa ta ɗau wani abu ta buga mata ta mutu. It's different. Amma a ce ta bi ta har gida cikin gidansu ta je ta kashe ta. Inspector akwai question mark. Kai ka santa, ni ban santa ba. Amma dukkanin alƙaluma su nake gani. kuma waɗannan alƙalama sun tabbatar kuma sun nuna cewa ba a ɓangaren ta suke ba duya wani kes ne a hannuna mai abin mamaki to me ya faru wallahi wani ne kashe budurwarsa Ina lillahi wa ina ilaihi raju. ina mamakin yadda mutane suke iya yin kisa kuma akan ɗan ƙaramin dalili eh shi ba za a kira shi da ƙaramin dalili ba dalili kuwa shine shekara hudu yana mata wahala babu abin da baya mata saura wata daya ta hadu da wanda ya fi shi hali sai ta rabu da shi in ga wannan kowa za a kira shi karamin dalili ba habadiya ai duk girman laifin ba zai taɓa rinjari girman rai ba kamata yi ya maka ta a kotu ya nemi haƙƙinsa a can amma ka ga hakan da ya fa ko an je can shine a ciki kuma shi zai dawwama a wuta ba yadda za a yi iya kashe mutum duk girman laifin da ya mu kekin <laughs> Allah ya sauki inspector zan iya ganin ta why not me zai hana yanzu nan zan sa aka wuta <sighs> wallahi diya ba ni na kashe ta ba wallahi ba zan taba iya kashe mutum ba kai ka sani jidda na san ba za ki iya kisa ba na san ba za ki kashe mutum amma duk wasu alƙalma sun karkace daga inda kika dosa a matsayi na mai ƙaunaki kuma wanda zai tsaya ya kare ki a gurin alƙali ina son ki faɗa min gaskiya menene ne faru wallahi diya babu abin da zan iya koye maka wallahi ba zan taɓa iya kashe mutum ba kai ka sani da gaske ne kin faɗa cewar sai kin ga bayan salma eh na faɗa amma wallahi ba ni da niyyar yi mata wani abu kawai kalmomi ne irin na faɗa da na gaya mata amma wallahi ba zan taɓa iya kashe mutum ba <laughs> wannan ba halin ta bane Sai kika je gidansu a daren jiya? Haba Salma, na ga kin wani ganni kin tsorata. Ya da ba tsorata ba. Me ya kawo ki gidanmu cikin wannan dare? Salma kenan. Gidanku ne fa nan. Ya za a ki tambaye ni ya aka yi na zo? Bayan na yi ta kiran waya kikin ki ɗauka. Idan kin kira wayata, me kike so in ce miki? Idan na ɗaga, me za ki gaya min? Ke da kika yi ikirarin za ki ga bayana? Wallahi ko kaɗan bana nufin abin da na faɗa akan ki Salma. Na yi ne kawai cikin fushin cin mutuncin da kika yi min a gaban jama'a. kuma abin ya dame ni hasali ma shi yasa na dauko ƙafa na zogonki don in nemi gafararki amma na yi mamaki da kika ji ki zan iya ganin bayan ki din har ya zama na kin ga fuskata kin tsorata haba salma ni fa mai ƙaunar ki ce kuma kin san ni kullum burina na ga kin nutsu kin yi rayuwa kamar kowa ban miki musu ba ke ma kuma baki min adalci ba idan har kika yadda zan iya canjawa kuma na cutar da ke da a ce wani ne ya gaya min cewa za ki iya buɗe baki a cikin bainar jama'a ki ikirarin cewa za ki ga bayana jidda ba zan taɓa yadda ba amma sai ga shi ke yi yanzu kuma da kika zo me kike so ki ce min me za ki gaya min da kike so ya goge tantamar da nake a kanki sai dai ki yi haƙuri saboda ba zan taɓa su kankancewa da ke ba kina da gaskiya haƙiƙa zuciya ta ɗebe ni na yi mummunan furuci a kanki amma wallahi ko kaɗan ba na nufin hakan don allah ki yi haƙuri wallahi ni kaina abin ya dame ni babu damuwa ke ma ki yi haƙuri da irin maganganun da na gaya miki. Na gode Salma, wallahi sai yanzu hankalina ya kwanta, da hankalina gaba ɗaya a tashe yake. Na gode Salma, zan zo na koma gida. wallahi iya abin da ya faru kenan tsakani na da ita ne mata sallama na baro gidansu wallahi ban je da ko allura gidansu ba ballanta na na kashe ta ah, DPO yana kan ya ce ka je da yanya ka same shi ka ce masa ga nan zuwa. ya aka yi al'amarin nan ba ƙaramin al'amari ba duk da dai na san cewar jidda ba ita ta yi mana kisan ba amma jidda ta bada cikin wannan al'amarin tsumu koma wane ne ya kashe salma ya fi jidda bibiya ta tsanaki ya taka sawunta cikin hikima ya aikata laifinsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kada ka sa zuciyata ta buga mutu zuciyarki ba za ta buga ba shawarar da zan ba mu kawai mu je mu addu'a jidda za ta kubuta amma ba karamin bincike bane zai fitar jidda daga cikin wannan babban musifa ta fara sai dai abin da nake so baba mu tsananta da addu'a Allah ya ubangiji ya fidda ta amma gaskiya ɗaya ce kuma sai ta fita kai gaskiya musibati ba ta same ni ni dai na shiga uku wato ita rayuwa a kowane lokaci in za a bi ta a hankali a hankali za a cimma buri Yeah. <coughs> Yes. Um, wannan ita ce yarinyar? Ke? Thank you. Ke ce ke kashe min yata? Me yata ta miki kashe ta? Me ta miki? Wallahi ba ni bace yallaɓai. Um, kin ga ki kwantar da hankalinki. Ki gaya mana gaskiya. Ba ke bace ko? Wallahi ba ni na kashe ta ba. Ki saki jikinki kin gane? Ki faɗi gaskiya. Gaskiya nan ita ce za ta tasiri. Hmm? ba wani abun nan za a miki ba kawai gaskiya ake so ki faɗa wallahi ban san wanda ya kashe ta ba amma wallahi ba ni na kashe ta ba to kin yi bayani cewa jiya da yamma kin ce sai kin ga bayanta bayan kin ce sai kin ga bayanta kuma kika shiga gidansu da daddare lokacin da kika shiga wajen karfe goma lokacin kuma ta rasu to ya za ki gansar da mutane cewa wannan ikirarin da kika yi bai tabbata ba. Rakari, ni wannan yarinya ba na san ganta wallahi. Ta fita ni ta fita ta ba mu ba na san ganta wallahi. Alhaji, ina so ka saurara. Ba hurumin ka bace ta fita ko abin nan. Doka ita ce za ta halanta. Kuma ina so in tabbatar maka cewa duk inda gaskiya take za ta nuna kanta. Don haka ina so in tabbatar maka za mu iya ka bakin ƙoƙarinmu. Mu yi aikinmu yadda ya kamata. kuma za mu tura ta inda ya kamata cewa ta faɗi gaskiyar alƙali zai tabbatar da cewa ita ce ta ko ba ita ba ce to abin da ke so kenan mamunan bincike ne kuma na tabbatar ma za mu iyaka bakin kokarin a kai mu kotu kawai a yi hukunci alƙali ya yi hukunci akan abin da wani ya aikata wato musaddiq na gamsu da cewa duk faɗin birnin nan ka ba ya ka baka mutane da yawa sun yi min bayani kuma na gamsu da abin da suka gaya mu ba abin da zan baka bane matsala wannan ba da problem da shi dai abin da nake so ka tabbatar da cewa ka danganta wannan yarinyar da mutuwarta wannan shi ne kaɗai abin da ni nake jin zan yi wa 'yata. <laughs> karka damu alhaji wato ko da babu tarin hujjojin da ka gaya mu duk mutumin da na sa a gaba a kotu sai na kai shi inda nake so ballantana wannan da mutum ko rantsuwa na tabbatar ba zai yi kafara ba cewa yarinyar nan ita ta aikata wannan laifin wannan mai sauƙi ne ka fara irga kwanakin da suka rage mata a duniya don matacciya ce shi kuma ya fi komai sauƙi a wurina now um, say your price and give me your account number Assalamu alaikum. Alaikum salam. Barista. An tashi lafiya? Alhamdulillah. <coughs> Ya aka yi. Matsala. Me yake faruwa ne? Barista Musaddiq ne abokin karawa ka a shari'ar nan ba. Barista Musaddiq? Wallahi da gaske nake. don wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne babba Hello? a salim da allah ina son maganar jida a lokacin da kuka faɗa da salma akwai wani ko wata wanda kika sani ba sa da salma ma'ana suna faɗa eh akwai fa'i zamanin bayan ita fa ita kaɗai ce na san wanda ba sa jituwa da salma yayin da zaki je sulhu gurin salma akwai wani ko wata da ya baki shawarar yin hakan ma'ana ke baki shawarar ki je ki sulhu da salma a gidansu ba wanda ya bani shawarar yin hakan ni ce kawai na je ji da ke addu'a mu ma muna nan muna yi Allah ya fidda ke daga cikin wannan rudin da kika shiga amin ina yi iyayi na ofisa bai kamata a ce dan an ce jidda ta yi kisan nan ba eh. a sakankance ba a duba wasu bangarori eh. na wasu mutane ba domin wani lokacin mutum yakan taka sahun barawo abu ne da ka sani cewar an saba hmm. idan aka tsananta bincike mutum aka kama shi ake zarginsa da wani laifi in aka zo aka yi nutso a cikin bincike sai a zo a tadda cewar wannan mutumin fa ba shi aikata ba haka ne barista yana faruwa amma abin da nake so ka gane a kes din jidda gaskiya babu wasu kofofi da za a iya cewa idan aka buɗe su kai tsaye za a gano kes din a cikinsu ta riga ta shiga cikin maganar dumu-dumu gaskiya babu mafita amma inspector kada ka manta faɗan nan a cikin mutane suka yi kuma duk maganganun nan da suka yi a cikin mutane suka yi shi zai iya kasancewa akwai wani wanda yake son ya samu baraka wanda yake jin haushin jidda ko kuma ba sa jituwa ya samu damar da zai penetrating jidda a cikin wannan al'amarin ya zagaya ya kisan domin a dora jidda wannan laifi barista ke. duk kana faɗan waɗannan al'amura ne saboda kai a ƙoƙarinka na ganin cewa ka tsame jidda daga cikin wannan magana ko ta halin ka amma alƙalami ya riga ya bushe ta shiga dumu-dumu ba sai dai hakuri. Ni dai ina roƙonka da ka fara da bincike idan aka ci sa'a za a iya gano wani lead wanda zai iya taimakawa. Yanzu jidda ta bani wani suna na wata baiwa Allah da suke gaba da Salma. Ko za a taimaka mana a binciki inda wannan baiwa Allah take a wannan lokaci? Barista, menene na roƙona? Kuma wani taimako kake bukata? Ai, you don't need to do that. Ko ba haka ba, aiki na ne. Idan har akwai wata wadda ita da take zargin cewa ba sa jituwa da salma kuma ana da yaƙinin cewa za ta iya aikata wannan al'amari we are ready to investigate her ko ba haka ba ba ni sunan kawai hankalina a tashe yake lallai al'amarin nan babba ne kuma duk nan da ya shirya wannan kitimurmuran to lallai ya tsindi jidda sosai a ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kin ganni nan wallahi tallahi daga ofishin sani ɗahiru ya kasai nake da na mai bayanin abubuwan da suka faru ya ce lalle kes ɗin nan babba ne sai dai mu je kawai mu ci gaba da addu'a kuma kin ga ita addu'a ita ce kawai mafita a gare mu don ni haka yanzu haka mota ta zan je in ɗauko in tafi wajen malami na na ƙauyen nan da nake baki labari in je in mai bayani ke ma idan kina da irin wa'annan mutanen ki je ki ma mutanen bayani don mu yi wa abun nan ruddugu insha Allah ni ma yanzu zan tattara in tafi ƙauyen mu domin je mu samu a yi addu'a Allah ya ba mu sa'a amin ya rabbi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni zan je wato barista kes ɗinnan nan yayi kama da na wani Idris Ciroma wanda ya ce da wani Ibrahim Musa yau ba za ka kwana a duniya ba kuma aka je aka kashe shi. Ogani ya kare kes ɗin kuma ya yi a 2005. Ga fayil ɗinnan, idan muka duba muka yi nazari a kai akwai abubuwa da yawa da za su yi mana amfani. Very good, barrister. go through the file ka yi ƙoƙari ka duba da kyau ni ma gashi ina duba wani tsohon file wanda ya kama da irin wannan kesin wato haƙiƙa sai yanzu nake takaici na rashin oga saboda irin kes ɗin da oga yake so kenan kes ɗin da za a ga cewar kamar ba fita. kuma wallahi ka san zai ji daɗin wannan kes ɗin zai ji daɗin karawa da musaddiq saboda gaba, gabaki ɗayansu suna wani ji da kansu barista wallahi idan ban da kes in ya zo aka musaddik ba gaba na ba wato kes ɗin ne ya riga ya zo a cikin wani irin yanayi saboda jidda ta riga ta shiga cikin lamarin nan sosai amma duk da haka da taimakon Allah za mu tsamo ta a cikin wannan bala'i Allah ya ba mu sa'a amin ya Allah Salim ne. Inspector. Allah ko? Subhanallah. To ba damu Allah ya saka da alheri. malama jidda na'am kin ji tuhumar da aka karanta miki ko eh na ya mai girma mai shari'a to me za ki ce game da zargin ki da ake yi kin aikata laifin ko biki aikata ba ban aikata laifin ba ya mai girma mai shari'a ba zan taɓa iya kashe kowa ba balle salma in tabbatar wannan shine matsayinki eh ita ce ya mai girma mai shari'a ko lauyan masu ƙara yana da tambayar da zai yi wa jidda akwai ya mai girma mai shari'a to bismillah jidda na'am kin taɓa yin kisan kai a'a ban taɓa yi ba amma akwai wata rana da maciji ya fito kuna makaranta duk ƙawayenki da 'yan makaranta kowa ya tarwatse ya fita a guje ke kuma kika ɗauki itace kika kashe macijin an yi haka? eh an yi kika ce da ni baki taɓa yin kisa ba ai wannan maciji ne oh shi maciji kashe shi daidai ne kenan daidai ne mana tunda da cutar da mu zai yi oh so duk abin da zai cutar da mu idan muka kashe shi daidai ne Objection, my lord. Objection kuma? Na Kana nufin bai dace mu ji idan mutum yana da ra'ayin duk abin da zai cutar da shi ya kashe shi ba? Amma bai kamata ka kafa hujja ta kashe dabba mai cutarwa da ta yi ba. Ka tsora mata laifin kisan Salma ba. Ka ji na ce ta kashe Salma? Korafi bai karɓu ba. Ci gaba da tambayoyinka. kina nufin idan babu yadda zami da abu ya gagare mu kawai mu kashe shi shine daidai eh idan ya kasance ba yadda za a yi da shi kamar ban gama baka amsa ba kuma ka gatse ni da wata tambayar ni na samu abin da nake so na ji ba na tsaya bane dan na faɗa abin da kake so ka ji na tsaya ne dan na faɗa abin da mai shari'a yake so ya ji akwai tarin shari'a a gaban kotu da yawa don haka kotu ba ta da lokacin sauraron labarai da yawa ya kamata mai tambaya ya bar wanda ya tambaya ya ba shi amsa ba ya hana ta faɗin abin da ba ya ya ji ba ƙorafi kayan karɓo ci gaba da ba da amsa jidda abin da nake nufi shine shi mijijin ba za ka iya tattaunawa da shi ya fahimci cewa ya fi alkhairi kar ya cutar da kai ba kuma ba za ka iya kai shi kotu alkali yanke masa hukunci idan ya cutar da kai ba irin wannan daidai ne a kashe shi kina nufin salma ma kamar maciji take kenan bayan da za a iya da ita objection my lord wannan tambaya tana nuna kamar jidda ce ta kashe salma wanda salma ta tabbatar da kurcewar ba ita ta kashe da ba ka ya karbu ka gyara tambayar ka barista kuma ka kiyaye na gode jidda muna da tarin shaidu wanda kika faɗa a gabansu cewar sai kin ga bayan salma an yi haka? eh an yi amma ba ina iya tambayar kenan kuma kin bani amsa objection mai tambaya ya tsallake gargaɗin kotu wajen tsaye da wanda ya tambaya kafin ba shi amsa ya mai girma mai shari'a ban katse ta ba amma na dakatar da ita ne wajen bani amsar abin da ban tambaye ta ba ƙorafinka bai karɓu ba ci gaba jidda a daren da aka kashe salma da ke da mai gadi kun tabbatar wa 'yan sanda cewar kin je gidan ko za ki iya gaya wa kotu menene dalilin zuwanki cikin gidan na je ne mun yi sulhu akan faɗan da muka yi da ita kuma muka yafi juna ni da ita sulhu <laughs> to me isa kika zaɓa a daidai wannan lokacin kika je gurinta domin ku yi sulhu oh ko kina nufin cewar kin san za a kashe ta shine kika je neman sulhu a wannan lokacin ni wallahi ban san za a kashe ta a wannan daren ba kawai na je gidansu ne saboda ba na son ta kwana da ni a ranta Shi kenan, kin ga ku bukatar ki ta biya ta kwana da ke a rai ba aka kashe ta ya mai girma mai shari'a hujjoji a bayyane suke wanda za su tabbatar wa da kotu cewar jidda lallai ta aikata wannan laifin da ake tuhumarta da shi ta tabbatar wa da kotu mai alfarma cewar ta yi fada da salma ta gara tabbatar wa da kotu cewar a bainar jama'a ta faɗi cewar sai ta ga bayan salma haka zalika ta ƙara tabbatarwa da kotu cewar ta je gidan su salma domin su yi sulhu a wannan daren ya mai girma mai shari'a tabbas idan har mutum ya iya zuwa gidan wani neman sulhu a cikin dare to akwai yiwuwar cewar shi wanda aka je neman sulhun a gurinsa zai rako wannan wanda ya zo neman sulhun nan gurinsa har kofar gida wata sai ya tarar masa a daidaita sahu kafin su yi sallama amma jidda ta je gidan su salma yadda ta je gidan nan ta shiga gidan nan ita kadai haka ta fito daga gidan nan ita kadai sannan mai gadi ya ƙara tabbatar mana da cewar jidda tabbas ta shiga gidan nan da daddare da wannan hujjojin nake sanya mai girma mai shari'a a duba a kuma ƙwatarwa margayiya wadda take da haƙƙi a kan jidda haƙƙinta sannan kuma ya zama izina ga 'yan baya cewar wa'yanda jidda take saka a ran cewar kada su kwana da ita a rai kaga za su tsallake tarkonta na gode ya mai girma mai shari'a ko lauyan jidda na da abin da zai ce eh ina da Jidda, duk wannan tashin hankalin ya faro asali ne daga faɗa da da Salma. Shin menene ya haɗa faɗar Salma ne? Akan na matsa mata ne. Akan me tuka matsa mata? Akan sai ta daina shaye-shayen da take yi. Wannan wani zalunci ne? Eh? A kashe min yattawa kuma sannan sai a zo a riƙa ɓata ita a cikin jama'a? Objection ya mai shari'a. Ba a shiryo labarin ƙarya ba domin a ƙalawa Salma saboda an san bata nan ballantana ta zo ta iya kare kanta ba. Ya mai shari'a, kotu ta gargaɗi barista Musaddik ya daina kiran wannan abu da shari domin ba shi da ilimi a kansa. Muna da tarin hujjoji da ya tabbatar da cewa Salma tana shan miyagun ƙwayoyi. Ya mai girma mai shari'a, muƙaddara cewar salma ya shaye-shaye ce wannan hujja ce a gare su da za su sa ta je ta bi ta har gida ta kashe ta ya mai shari'a barista musaddiq baya son kotu ta san cewar jidda tana matakar ƙaunar salma shaye-shayen da salma take yi yana matukar ba ta haushi burinta ta ga salma ta sauka daga kan wannan layi na shaye-shaye ko faɗan da suka yi abin da ya jawo ta ɗauki kwalaben kodin daga jakar salma ta farfasa dan haka jidda tana son ta gyara salma ne ba wai ta kashe salma ba ƙarya ke wayata wannan ƙarya ce ƙarya ke wayata ga mun yi lai balarabe kotu gidan hukunci ne ba gidan hayaniya ba kotu za ta ladabtar da kai idan ka sake tsoma bakinka a kan sha'aninta ba tare da ka nemi izinin yin haka ba ka zauna kotu za ta tafi hutu na minti goma sha biyar lauyoyi ku same ni a can bata ba zan zuba muku ido kuma yi da ni hoto a cikin kotu ba